kurkumande daraja masjidi habtuye masjidi habtunan karo sun zuro grejo masjidi da wa annal masajida lillahi al masjidu baitullahi ganya masjidi fato kuma alai masjidi yadi alai fala tad'u ma allahi ahada wanda nduma bonu alan guron suro masjidi wanda ndumaro awan nuyi suro masjidi ala gaima ada maro islam nan zusi suro masjidi ro kawar kudu mi kodu kawar kudu gunanu wiya kam duk bazu kudu kawar nan shar ah, kawar zu masjidin gunanu sharib tu wajib sha talanu shi duk kawar zidin bo ata ro ni kiradin masjidi garrawiyen wajib masjidi da wurtidi kiltin ba masjidi a kawar kiltai ba dalin zawal doni ala ro kemi matiyero le zawal jinnan kadro Wani kan bai gulgin ha machiri nawi e suro kawar ah, kawar zidi soro masjidin zen ya aa kawar zidi soro masjidin gi naadi korza naadi kolzana ñima kuru min suro masjidin na soro masjidin gi buron kawar zidi soro fan zen machiri di farakca telemo samma son machiri di farakca amma na kawar yero kashaya nduma raksilezi kawar nawi yero sariju koye guljin ba Su jiju koye guljin ba lenimiya kawar da futu sarina ya sha na an ba amso kaman goyi le zai ngai sori no ya gozana a garu sani nan beji garu din gai zigza yaro sha do din maro mu yanzu kawar diro sari ba ada ya nan da ni me gawar gwangero sari ju ko guliminya mo nzu shiro sari ba na da masjidi gai, na gare shi ma yo kuruson no ta jirwa do ne kuma amso ibadi zana kawar suro fato yin ginatidi تجروا غناغي زوال دو شركة يرو أما سادين كنتلو ميدي آوين دو فلوتو على رتاوة تاو سوانوي أكون واوا سوانوي كورلا بقيا سنديا تربكوت نمغل ومارو نسوانوي مارو نامي ما سيما فانزان غي سنديا تربتو كورلان awinan karo nim gal wajiri tam nya fanni mi rubtoyde kuru nam no ruyo kam do ne zan sha sarabtin waso ngai le sulan ga india sun duyen su kirmalin min suna laro na zinai gile na ziya musulman aman su dawa ko no na lan sha na gare ni yarin rubtare sha zazzak sha ngal woro jombe kuma yayin gulzina wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa wanne kala ndo zazzan no wi ala da shi ma no zon da shiro da sanaro ala cilo kindimi de kawar faton ganani miya fato ya ida yamma mai tudu karin gizan na karasta yin bawo noskun zabo jin bawo yim do ne tiyin za siri na rawaljiya a wa kawar rungule da makuru na zan a wasu kata rawaljin likawarran leno wazi tunodi kabe tunodi ba rawaljin burodin go kawarwa ne sagana shektana umashi kawar ya da mashi kawar Au kawara gana ci ta wanga gayɗo kun balin liu liu awa aɗa mana silin mare liu sa kawar duro zikti wiro walja sa kawar la am guwar role en wuya zikti wawo buron tindo e silina na kadro ndale kawar dirino wazi di wa suno dun da fayda jin ade baro walzina kawar fatun ganati e tajruwa ya suron kara am warata wudu sai ya damnuma waratan zaro ni fator kaani miya ba ni miya warata wuya warata zain shan ya na din sarabtiya ba da ya nuwan zan nam numma na da ka hanum ga indiya gawo numma idin warata wuye numma son nan zan nam gam nan za hakku za da ya adin a na da kamla da cuco dan limana da marci wandum malamai gulzain kablera rawaja a wodo ne kama alai ya kan masorin kublaman a wodo ne koro indiya din liman ginya ba awiya indiya imanga gama cidim wa imma gama dimi amma liman ya klaro isayya min aina tasaba wa fi ma anfaqa ndan ciwondim jiliro cejim ndan ciwondim ya ala kasu de diko a contract de diko warata ako de jiliyin cejim kawar ba hanye de gargo yo nyiro garne gulso jawo dimin da ya dai nabi yawan da kawar garnu wisna wanda kawar garnu wisna ada tajruwa zai lare ya huyede ada yi ladin kuna do ne nadin bannatin de kuna gana gai biya gana ro kollimiya naira duyar yak yar diyo yar u chenin ta no sa kawro shurun jim garata kawro ac primgata ndu ac da sai la ilaha illallah aturo kishin kamumi au gaudimo ac da kama yangalo wone kasaltimi na ji fitimi a isire kuja a musu kiji wani mi aw kamun kishi lan konno kujin na isire sha kuja ka wudar gulu jini yayi amma kam kawar lantum tirptina do ne kawar duro ac furum gumiya chale ga maro suro kawar jero ac de kallemi ngai suron jim jim kawar la de din ac e, ya kam ga ya amusu fit amma shi suro kawar diyan di jirin kararo nonumawa nonumawa kam la wuro guljin da kawar la bulalan garzana da naira miliyan tulur cewono kila kawar kam falle da naira miliyan tulur adu gonim lenim kam duro masjidi garni min gullimiya masjidi biya dog dog gurzon guro in biya sari zain bannata ya samin kal garni min kal ganan ya masjidi ya kai garni biya dog dog ko mare kare zauso siminti zauso a wala son beya biya masiri wurnum ya samin kal au biya ba garni mi ne masiri indiya kir garni mi garni miya kan masirin ga satsina sarizina loran krazina nya dipsana sulhu sadina san mason kaman da yiro kamar shamcin masiri yanin bai ma mu kwanin bimbiji nduriyo wasu wando kama